assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh eh, zo ayu luma anya eh, labasha ne ta mu don yayi labasha dan non very important zan ta biya biya ko pune wala ka na ka biya ko can pune da dan kam yi ko kore a biya wona kai hasada danan ya nure kai jilman kai o yɛla ta ŋɔ maa diina ku kaasa nimpaɣa na naa gba nyɛla so nimbana ku paɣa naawuni naa gba nyɛla so amma a yɛn zaŋ jiliman kai ni kore ni hasada bukata maa bi din tɔntaya domin da adam kam ŋun mi o left and right da adam kam ŋun nyɛ bilchini o mini jilman kai la n domin shee a doli ka so gba dola so so sokudora ama jini man kai biya sana so balle ka ta banko su dola to dan sa an so ka so tu dola ma man so nan a adwel ma ka so tu dora mina ku to shi mi mal kore da fashar da mi mazo azo ya kace ma bi an kar san ma hakto na ka rozo am iya zabu min zabu yul ma ne domin zalamar kaza ce kan batun tuma biyar zalamar kaza ce kan batun tuma biyar amma zalamar kaza mbo na biyu nuna kallam na sana ha duka shadi lab na sanin kuto bol da ce kana mu zamta ma don na wamba jin da da dan je dan ga buya la yukallifu la nafsan illa wasaha amma nan yɛrɛ to a shan yɛrɛ mutum tiri ko kallana ko kallan so nan yɛrɛ tiri ma wani yan wani yi hankali lana in bi yɛrɛ tiri jahili da o ya ce inna kabiru bila akulu ma'a kubara wa inna sagiru lahu akulu ma'a kubara inna kabiru bila akulu ma'a sugara wa inna kabiru bila akulu ma'a kubara ba man ba. inna kabiru bila aklu a sugara wa inna sagiru lahu aklu a kubara ni ku son mun ka hankalo yabla biya ka bi son ba hankalo ko lebla ko to jaran mun bi bolen ne kan yelan lebla ko soci bole yan ka bi lebla ko be ni be ta ba. na hayatu bila mali hayatu muzillatun kalamun bila ja'i kalamun mudayya'u tubon bangsa kabo muhibba kabo yorin diyance e ka yara ka da ka bo arziki domin arziki diyan e e la ari ka san aya ya ta da zan nin fu man abiyan ka ya to ka nya bu nya ba yu titi amma domin arziki biya la amma ka hazo akun ya balle ka yara ne ma ma ka da tuntuma kun fa na wannan takata nan zaben mana amma digital atin yan picture bayan video kamin lamanan adira friend request on facebook bibiyaha yina biyoya yina scammers yina binshɛɣu din a tamale bimbila zabzugu gu shɛbu ka bi picture ni video nima malam ŋmari shɛli so ni tooi ta friend request paa pishi ba ka cancel ko still ko tira ka ma n yɛram naami A maa biɛhigu ka lihim biɛhigu bo ka yɛn bɔra a sani n mu tuurami mi bi fuhirimi amma mina ti yɛn zaŋ ti nyan lihi mina ŋun lee garo ba lee ka yɛn ta fɛn request naa ti ma bo n bo bo a sani n bo tumdi tuma tamali n ka tamali n dirila nan biyɛli n nyɛ biyɛli dahilali n nyɛ biyɛli bilichini n nyɛla gun bandugu di ya tan ba nan dafa shiraji am jena ban zo aku ba amma nan yara ai jena ban aku ban nyama ami yusu ka jiyu ka ba ku tinya ladan ka za su su ka ba ku tinya ladan nawo yoro fu de nawo martaba fu inna allaha yaf'alu ma yurid ɔba asɛmfo no domin ɔbɛtie sɔkama no sɛ shawara ɔbɛza asɛm sɔkama no sɛ shawara amma an je ne ya tuama ga sai domin kan ma bi kon ko kan ba na duniya tuama nan alaikum in dai ka ji na yi bayani na yi magana na a cikin dogon banci saboda in shaida mai yan wayena in sanar da mutane su san bambanci tsakanin alhaji chief malam zaki da waɗanda ke zafar mutane ko waɗanda ke fraud da pictures waɗanda suke bimbila sa su ku kusha da yandi na shaida musu a cikin kalma na ko a cikin iyayena saboda su san ba mu bane ba mu san da zaman su ba banda yaro da ke aiki da hotuna ko bidiyo na amma ina da yaro da kanin da nake aikan su su doko mini bako don ni ke aiki na aikin almajici ba koya bane she da sani ko she da baiwa Allah don ba karfi ba ne ina karfi ne ni ba kowa ba ne amma da yake baiwa ni na Allah ni wani abu ne me kake nema a cikin rayuwarka batun sayar da sayarwa ne batun kai kawo ne batun wani jarumi ne ka karo rance ba kai ka biya ba kana son ka biya wani kudi ne kudin wani ke bin ka kai contractor ne kana neman contract ne ka samu contract baka da kudin yin aikin shi kana neman wani matsayi wurin Allah kana neman matsayi wurin aikinka kana neman wani rank ne kana neman sari ne akan biniga sari ne akan wuka wani sari ne wani abu ne da yake tsakanin kai da Allah duk da shi ka kira akan nan ba na ka zo mu zamna mu fira shi ko ka sanar da ni in gwada ma hanyar da damu bukata ka biya kudi kake nema a kira kudi kudin ya zo dakin ka tarfatul ayn ni malamin asrar ne ni ba malamin wahazi ba ne ni ba malamin karantarwa da almajirai ba ne amma ni malamin asira ne duk duniya gaba daya ba malamin da dan zama gaban shi kan asira ni mai gafara ba malamin turabin da dan zama gaban shi ni mai gafara amma ba muna fari saboda mun fi kowa muna fari saboda a san bambanci wanda ke abin da wadanda ke koyan shi su ma wadanda ke yi hoton da ba suna koyan bano suna bata sunan saboda ne ya kalkuli ka ya gudu ya karbi kudin ka baka samun shi kuma to kai nan ya kamata ka yi hankali saboda kaka bar ayi wasa da hankalinka saboda ba ainihin hausawa kawai nake son su ji ni ba ka doki nambar nan ka kira ka kawo min labari ka au ka je akan page da aka san me dan yayi ni nake ni nake ciki kai politician kana neman wani kujera ka zo namba na 0244 058 414 0244 130 550 namban fudu ne ka doki guda ka concentrate kan shi bar wani lodare ka kaka bar wani wasa da hankalinka ka yi hatara ka kara hankali ka san wade ya taimake ka ya fayye amma obi yan kufa osu kan gana ka me namba no fa na frɛ me ka wo haw no kyerɛ me na ɛho nyanyanyi bɛfa me so ayɛ mo mewɔ asɔe mmienu kumase ne akra i have two locations accra and kumase don't allow anyone to fraud you with my picture or my image be wise and be careful i'm not insulting you don't fool yourself and let somebody fool you concentrate on only one line call me one two don't call me again because i'm a, a i'm a serious man and i concentrate on what i'm doing Maybe you can call me, and have a visitors, or I'm working, or I'm driving. Be wise. Please, take the number and be careful. 0244 058414 0244 82816 0244 130 0244 02444 Concentrate and know the really Allah the Chief Malam Zaki. Ina maka fatan alhairi, mai jin ajin famo, mai da masam na wacina obesan atini na wala da shi ka gutka cana wula ka qur'ani azim da baraka wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh